kafin zuwan afes muna fuskantar matsaloli na bangaren rashin taki da rashin karewar karfi karfi mu zai kare lokacin da alkamar mu take bukatar taki babu taki saboda haka mun yi noma ma a ƙarshe za ga alkamar ba ta yin kwari eh to daga zuwan afes gaskiya mun samu ci gaba ba karami ba mun samu labarin afes ne a wajen a social media saboda haka sai muka bincike yana za mu samu ƙungiyar inda take muka same ta bayan haka kuma ta zo mu har mu. zuwan apes da cbn garin maji ya taimaka mana ɗari bisa ɗari ya ce mu ni sakamakon da ina yin noma kamar buhu bakwai takwas amma yanzu in yanke da haka apex ba wasa